ƙungiyar ƙwallon kafar Roma ta ƙasar Italiya ta sha kashi wajen 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafar Bayern Munich a karo na biyu cikin mako biyu wanda yanzu haka ya sa ana shakkun babban wasan su duk dai da ta yanda kungiyar Roma ta billoma abin babu yadda za a yi su cimma ƙungiyar kwallon Bayern Munich sati biyu da suka wuce ƙungiyar Roma ta yi ta cika baki amma ita ƙungiyar kwallon Bayern Munich na kallon su kawai kuma sun samu nasarar yi musu ci bakwai da ɗaya a wasan zakaru na group E amma duk da haka sun ɗauki kwararan matakai wanda suka hutar da wasu fitattun 'yan wasansu don su samu kuzarin buga wasa da kyau ita dai ƙungiyar italiyar ba ta da amsar me sa ba su yi nasara ba da kuma yadda ɗan wasan nan pep guardiola ya ba su mamaki a gwabzawa a filin wasa na Allianz Arena na ƙasar Germany inda aka tashi da ci biyu da babu. An dai tada girare dangane da zaben coach in ƙungiyar Roma kafin fara wasa.